shigowa zauren VOA. Muhawara ce ake ta yi da Inazim Ibrahim, darakta na rediyo nagarta maraɗi, kan yadda kyakkyawan tsarin gudanar da mulki na tafiya ne da ilimi, saboda haka ake ganin ya kamata ƙasashen Afirka su koyi da yadda ake tafiyar da mulki a ƙasar Amurka. a biya mu domin ci gaban shirin. Ma'ilminta su za su tafiyar da akalan komi domin su za su yi nazarin yau su yi na gobe su yi na jibi su ce Nijar yau muna biyar nan zuwa shekara ɗari ya ake so Nijar ta yi. Wannan mm. sai ka samu masana ƙwararru wanda kuma na ƙasa ne masu kishin ƙasa da za su zauna su yi wannan nazarin. An mm. wani ne ya zo duk nazarin da zai ma sai ya kutsa ra'ayin ƙasar shi mai gyara shi mai gyara yankin ka gani shi yasa kake gani kasashen afirka har yanzu sai mun dawo dawo baya mu sa ma ilimi ƙarfi domin in babu ilimi fa noman nan ba zai tafi ba da kake ji ana noma tushen arziki eh noma ne tushen arziki amma in babu ilimi duk yanda hilayen da gare ka na banza ne tunda baka ta ko ina in babu ilimin nan duk ma'adanan ka sai dai ka nemi wani wuri wani kuma wani da zai zo da sharaɗi zai zo ma kuma ba yanda ka iya dole ne babu wani kishin ƙasa ko rashin kishin ƙasa duk kishin ƙasanka da sharaɗi zai zo ya ce ma in na huddo kaza kuma baka ba san ba abin da yake huddon hmm. kenan sai ka nemi waɗannan sai ka an yi wannan matattakaran an samu waɗannan hmm. ma'ilmantan da saura so kake ka nuna cewa uh, baki daya uh, shiryayyar ƙasa da kuma lakancewa da sanin kan ta ko ita wace ce amurka da sauran ƙasashe wanda na turai ne yasa baki daya hatta shugabanninsu ba za su sha wahala ta yadda mulki ba saboda tsari cikin tsari suke tafiya shi ka haka nan ne ma shi mulki ai al'umma ake ma mulki mm. amma yau in ka ɗauka kasashen afirka mm. ai ba abu koyo bane <laughs> mai mulki shi yake ma kanshi mulki abin mm. da yake so ne yake gaya ma al'umma ba wata tausaya ga al'umma shi kuma yanzu sai ka ga shugaban turai duk trump matakan da yake ɗauka ai ba nashi ba ne ya ma al'umma alƙawali ne kuma a ganin shi dole ne kuma al'umman nawa sun ga dama su birjire mishi su ce ba su yarda ba ai ka gani yanzu eh, da a bangaren democrat da aka kawo shi ya kawo kamala aris ai al'umma ba su goyi bayan haka nan ba kuma sun nuna mai a zaɓe ko ina Trump bai samu rinjaye har waɗansu 'yan Democrat ma don kyama haka nan suka ƙi zaɓen shi. Democrat suka koma wancan bangare. Shi yasa to mu a duka tahiyar da mulkin mu shi yasa har yanzu nace sai mun yi hankuri mun yi nazari mun yi tahiya kaɗan kaɗan an ci gaba fa amma sai an ƙara nazari domin yawan ka ɗauka zan baka misali ɗan sanda ma'aikacin gwamnati gani yake kan shi yake ma aiki ba talaka ba yake ma aiki har ma iya ma talaka wani barazana shi mm. kuma wannan albashin da ake bashi wannan kakin da yasa na talaka ne dalilin talaka ne dan tsaron talaka ne dan karuwar talaka ne amma sai ka gani a zahiri bamban daga yanzu kasashen ko su Amurka ko kasashen mm. Turai za ka mm. ga Eh, eh, magabaci ko kasashen asiya yau mm. in ka ɗauki su china su japan sai ka ga magabaci ya zo iya neman gawara ga al'umma ƙasa mm. na afirka baka gani sai dai duk abin da ya faɗa eh. kawai sai dai ku yi a da shi in ba ku yi ba kuma kun a daure ku ka gani mm. kenan nan kuma da an yi kuskure kaɗan sai ka dawo kana neman ahuwa ga wannan al'umman domin ka ɗauki amanansu. su duk yanda za ka yi in yaƙi za ka yi a sunan al'umma yau rasha da ikran kowa a yi a sunan al'umma ƙasar shi yake wannan mm. abin gaba a sunan shi ba mm. amma mu afirka har yanzu tahiyar tana da yawa shekara sattan da muka samu incin kai ba ba a jima ba mm. ba a jima ba waɗancan yaƙi suka yi suka yi ba abin da ba su yi ba suka zo suka mamaye mu suka suka koya mana muka musu aiki tunda mu muka musu aiki to yanzu mu kuma sai mun da cikin hankalinmu mun tsaya mun nazari mu hmm. san menene za mu yi a gaba hmm. wanda kuma tsari ne wanda namu ne na kanmu kuma bancin na biyu abin da ya kai afirka ba duk gaba ɗaya kaman babu haɗin kai ne yau ka ɗauka ko a ƙasashenmu hmm. wata jiha tana kishin wata jiha dokar da ake maraɗi ba a yanta a yamai ƙasa ɗaya ce Mm. maimakon ka tashi daga maraɗi yau in an fara cazan ka a ce ka kaza kaza ka kai yamai kamar ka shiga wata ƙasa mm. bugu da ƙari duk ana Ecos ana AS yanzu in za ka tashi zirga-zirga tashi hankali ne da ka bar ƙasar ka za a gwada ma nan ba ƙasar ka bace mm. to ka gani duka waɗannan abubuwa ne wanda sai mun sa son juna sai mun sai mun aiki mm. sai mailimantan mu sun zamna sun yi nazari mi yake sa don kwanzumuncin namu da ɗaya muke ai Afirka mm, ya za mu yi mu maido wannan martaba yanzu akwai bambanci yau na gaya ma in abu ne na maraɗi sai ka ji na kusa kakka je nesa wa sai a ce a ah, mu da fite ho muka ɗauka <laughs> muke eh. ɗauka ko sai ka ji da fite ya ce a'a ah, ah, ni har ni a caduwa matsa ta caduwa ce ba ruwa na da magaran maradi dan mm. zandar ya ce ba ruwan shi da magaran maradi shi da fitan zandar ne mm. kuma tutan ƙasa ce da fitan ne sunan ƙasa aka ɗauke ka to duka waɗannan ai ban gan su a zahiri ba abu mm. ne boyayyu in za a yi muhawara ma sai ka ga dan majalisa da ya ɗauki magana bai maganar sunan ƙasa maganar jihar shi yake ko a jihar shi ma a yankin shi yake mm. yankin shi ma cikin angonsu zai tsaya ba zai fita ba take ciki to ka gani kenan in abin da zai ƙara ƙasa ne mm. in dai ba zai ƙara yankin shi ba shi sai ya yi watsi da shi mm. ka gani to ba za a ci gaba da haka nan ba ci ci gaba abu ne wanda tafarki ne wanda sai an yi da gaske. Mun gode. Masu tsaro kada dai ku manta kuna kasancewa ne da shirin zauren BOA na gidan rediyo murya Amurka da ke zo muku daga nan birnin Washington DC. A kamar yadda kuka sani muna tattaunawa ne game da irin yadda aka yi bikin rantsar da shugaban kasar Amurka mai ci yanzu zuciya da Donald Trump a wa'adi na biyu. Wannan shugaba dai na ɗaya daga cikin wato shugabanni waɗanda duniya ta san su kuma take ci gaba da sa ido akan irin rawar da za su taka bari in ƙara dawowa gabatar kai eh lamina gwanda me kake kallo game da rawar da yan jarida suke taka ko kuma sakan masa mara irin yadda ake yi a ƙasar amurka in ka kalla da ƙasar eh, masu tasowa irinsu afirka najeriya nijar da sauransu akwai wani yanci na bambancin eh, aƙidu ko sakin mara wanda ya bambanta da sauran kasashenmu kamar yadda eh, ibrahim inazum ya faɗi ya ce in kaza ne kaza ne mhm. ya kake kallanta eh to kamar da muke tattaunawa ne ko in ce kamar bayanan da duk muka yi ne a mm. yanzu ko wannan mu da ya tofa alwarkacin bakin shi to shi ma fanda na jarida kusan hakan take cewa wanda ya riga ka barci dole zai riga ka tashi wato eh, a jaridance akwai abubuwa da yawa waɗanda Ah, idan ka tsaya ka kalle su ah, za ka ga ah, har yanzu su wannan kasashe wato sun yi man fintinkau kuma har yanzu mu a yabban da muke dauka ana shiryanci kafin ma ka dauki tsakanin dangantakar mm. shugaba mai mulki dan jarida in ka zo a tsakanin dangantakar tsakanin shi kan shi dan jarida da sauran talakawa masu sauraro hmm. za ka ga akwai wato bambancin yadda ya kamata a kalli juna da kuma irin yadda ya kamata a ma'amalanci juna in ka ɗauka da su irin can hmm. ah, su a can ai ka ga tunda duka muna hulɗa da su muna wakiltar su muna kuma zuwa can mai aiki ya danganta duka muna ganin irin yadda abubuwa suke hmm. wato ɗan jarida yana da wani girma da wata kima da wata dama ta tattara duk wasu bayanai domin shi a bisa aikin shi yana da damar hulɗa da kowa Mm. zai hulɗa da ɗan siyasa da malaman addini da ɗan kasuwa da eh, kowa dai yana damar da zai hulɗa da kowa to wannan zai sa dole duk irin yadda kake tunanin ko karen dan shari'a ko ga dan shari'a bai aiki ba daidai yake yi ba ko wani abu sai dai dan ra'ayin kanka kila dan bai faɗi abin da ya maka daɗi ba amma duk yanda za a yi yadda za kushe shi za ka cewa ba ɗaya yake da kai ba ya fi ka damammaki ya fi ka zama mutumin da ah, ke matsayin wata eh, kamar wata kafa da za a ce za a samu bayanai yawwa saboda haka to yanzu idan aka so ga magana dangantaka kamar yadda ce dangantaka tsakanin eh, masu ma'amalanta yan jarida ma da yan jarida za ga wani lokaci mu eh, kasancewar ba a ci irin wannan mu'amala gani wato a duk lokacin da dan jarida ya faɗi wani abu za ga mutum idan abin ya mashi ba daidai ba ya ya ya eh, da farko dan ya mishi daidai ne mm-hmm. sannan zai doka eh, ka matsayin cikakken Najeriya na yaba kai yana yana yana ta kwarzanta haka mm-hmm. kai ka zama gwarzo idan abin ko amma ko da gaskiya ka fadi yawa ko da gaskiya ka fadi in dai ta saba mu tunanin shi ko kuma bai ma gane ba kasa akwai hmm. eh, ganewa akwai to inda bai ma gane kai wani bayani wanda kai kashe ka bincin ya zo ba daidai yawa ba daidai tunanin shi ba to zai ga cewa kawai kai eh, zai fara suka ka ya fara to wannan tun a mu'amala tsakanin dan jarida da eh, mai mu'amala ko mai sauraron rediyo ko mai karanta jarida shi da sauransu kenan da waɗannan bayanai na Lamini Banda za mu dakata a yau, sai Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga Maraɗi ta ƙasar Nijar da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona wa mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.